yau litinin 18 da watan shawwal hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi daga makka zuwa madina shekara ta 1436 wanda ya daidai da watan wanda ya daidai da uku da watan august shekara ta 2015 miladiya da izinin Allah da yaddarsa za mu ci gaba da karatun a cikin wannan littafi mai albarka na manzumatul baikuniya a cikin wannan daura al'ilmiya fi ulumil hadith idan ba a manta ba karatunmu na jiya mun tattauna a kan aziz da mashhur inda mun ka bada bayani game ta'arif ko kuma ma'ana hadith al da kuma ma'ana hadith al-mashhur inda mun kai bayani cewa hadith mashhur ya kasu kashi biyu akwai al-mashhur al-istilahi da kuma al-mashhur gaira istilahi inda al-mashhur istilahi mun kai bayani akan cewa shine hadisin da a cikin kowace tabaka daga cikin tabakatu sanad mutu uku sun karwaito shi ko fiye da mutu uku muddin bai kai yawan hadis al mutawatir ba inda mun kai bayani cewa malamai sun saɓani game da wace namba ce hadisin mutawatir ke farawa inda mun ka ce aqrabul aqwal ila sawab su ne hadisi mutawatir yana fara daga mutum goma saboda haka mashhur daga mutum uku zuwa tara daga mutum uku zuwa tara idan ka samu kowace tabaka daga cikin tabakatin sanat daga farkon isnadi har zuwa karshe kowace tabaka an ka samu mutum uku ko fiye da uku muddin ba su kai goma ba wannan hadisi ana kiransa al mashhur inda muka ba da misalin da hadisin bukhari na abdullahi bin amr bin as inna Allah la yaqdi bil ilman intiza'a yantazi'uhu min al ibad har zuwa karshen hadisi sannan mun ka yi bayani akan mashhur gaira istilahi wanda mun ka ce abinda ake nufi da mashhur gaira istilahi ko kuma gabanin nan mun ka ce ya kasu kashi biyu akwai al-mashhur gaira istilahi wanda adda isnadi akwai wanda kwata-kwata ba shi da isnadi wanda da isnadi yana yiwa a samu sahih a cikinsa yana yiwa a samu hasan kuma yana yiwa a samu da'i sannan akwai wanda ba shi da isnadi kwata-kwata sannan mun ka ce anwa na mashhur gara istilahi mun ka ba da misalai kama akwai المشهور بين أهل الحديث خاص المشهور بين أهل الحديث خاص wanda mun ka bada misali da hadith Anas radiyallahu anhu na cikin sahih Buhari قناة النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رئل وزكوان وانا حديث مشهور بين أهل الحديث خاص كما جمعك بين الجهة فانا المشهور بين أهل الحديث وغيرهم معناه مشهور من تكان معلمان حديثي ده وسوى عند معلمان حديثي بقى ممكن بعد مثالي ده حديثي imam al na al-muslimu man salima musulmuna min lisanihi wa wannan hadis mashhur ne baina ahlul hadis wa ghairihi bayan wannan sannan mun kaje da al-mashhur baina al-fuqaha al-fuqaha ma'ana mashhur tsakanin malaman fiqh wanda mun ka ba da misali da hadis abu dawuda na abgadul halal ilallah at-talaq inda mun kai bayani wannan hadisi abu dawud ya rawaito shi amma sanaduhu muttari sanaduhu muttari saboda haka hadisi ne da'i bayan wannan sai al-mashhur baina al usuliyyi mashhur baina usuliyyi inda mun ka bada misali da hadisi ابن ماجه ان الله ودع al ummati al khata wal nisya to wannan hadisi hadisi ne ingantacce hadisi ne ingantacce sannan al-mashhur baina nuhar al-mashhur baina nuhar wanda hadisin da muka bada misali da shi wanda malamai na hau suna yawan kawo shi a cikin karkashin babu ni'ima wal bi'sa shine ni'ima abdus suhaib to wannan hadisi la asalala kamar yadda aliyu alƙari a cikin littafinsa almasno fi a hadisin maudu eh, ya yi bayani a kan cewa wannan hadisin na asala lahu sannan almashur baina al'ama ma'ana hadisin da ya kasance mashuri ne a mutanen gama gari shi na hadisin na al'ijilatu min wannan hadisi mun kai bayani akan cewa hadisi ne da'if hadisi ne to ina na a takaice abinda muka tattauna jiya abinda ya sani kaɗan muraja'a yana yiwa wasu eh, kila yau mutum ya fara tohowa ko kuma mutum ya manta da inda an ka tsaya sai don karatun ya samu haɗuwa da juna sai mu ci gaba insha Allah sannan mun kai bayani akan hadisin mu'an'an wanda mun kai ce ne a samu rawi daya ko fiye da daya rawi ɗaya ko fiye da ɗaya ya kasance sun ruwaito wannan hadisi sun yi umfani da an sun yi umfani da an mun kai bayani kan cewa hadis ma'an an yana kasancewa mardud idan ya kasance wanda ya yi umfani da an rawi ne mudallis idan ya kasance rawi ne mudallis idan ya yi amfani da an ta wannan hadisi eh, ba karɓaɓɓe ba ne a wurin malamai idan rawi mudallis ne ya yi amfani da an da yi izalan misal da ta hadis au sami'itu au sima fa hadisuhu mardud mun ka bada misali kama walid bin muslim da bakiya bin walid su waɗannan idan sun karoito hadisi sun ka yi an ana a cikinsa hadisi mardud sai dai idan sun sarraha bi ta hadis saboda suna yin tabili a taswiya amma idan ya kasance rawi gara mudallis ya ruwaito hadisi da an hadisi makabul a wurin mafi yawan malaman hadisi wanda ita ce mazhabar imam muslim da mafi yawan malaman hadisi aka idan rawi ya ruwaito hadisi wanda ba mudallis ba ya yi amfani da an to hadisin sa karɓaɓɓe na idan dai eh, yana yiwa eh, eh, sun zauna a zamani ɗaya shi musulun yana yadda da istifadin mu'afara amma imamu buhari ya shar'anta sharaɗi cewa ko da rawi ba mudallis ba ne idan ya roto hadisi da an to dole ne ko da lokaci ɗaya a samu inda ya yi saura hadita hadisi misali hadisi mu'an'an كما حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج كنت مالك ياتي عن فأما حديث سكر قلبنا سبو دي مالك با مدلس بني با مدلس بني نعم فيو زامو شغتكين نوعي سابو دتكي أنواع علوم الحديث قال رحمه قال مصنف رحمه الله فكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل ما لا يتي وكل ما قلت رجاله نعم اوكي نعم mubham kamar da mun kai bayani jiya shine hadisi kamar da mala cewa mubhamun ma fi rawi lan isam mubham shine wanda a cikin isnadinsa akwai kora da ba an baci sunansa ba an ka an rajulin to da mun kai bayani mubham ya kasu kashi biyu akwai mubham fi sanad da mubham fil matan to galibi al mubham fil matan la yadurul hadith al mubham fi matan la yadurul hadith mubham a cikin matani ba ya cutar da hadith inda iskali yake al mubham fi sanad al mubham fi sanad saboda idan cikin isnadi wani ya ce haddasana fulana ko haddasana rajuli to ba san ko waye ba wannan mutum yana iya kasancewa sika wannan mutum yana iya kasancewa saduk wannan mutum yana iya kasancewa da'if saboda haka akan haka hadisi wanda ya kasance akwai rawi mubham a ciki hadisi ne da'ifi har sai an samu wata ruwaya wadda ta bayyana wannan mutum suna wannan mutum an ka san shi an ka san karatunsa an ka san malamansa to sannan za a karbi hadisi amma idan ba a samu wata ruwaya ba wadda ta yi bayani ta bayyana sunan wannan mutumin da an ka yi ibhamin insa a cikin wancan isnadi to wannan hadis mabdud wannan hadis mabdud ba za a yi aiki da shi ba amma al-mubham fil shi wannan ba shi da matsala ba shi da matsala ba ya cutar da hadisi kama hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya jarta muku haji saboda haka ku yi ku je ku aikata aikin haji fa qala rajul a haji kullu am fa qala rajul sai wani mutum yace haji kowace shekara kaga hadisin na cikin buhari wannan mutum bai cutarsuwa hadisin ibn abbas ne hadis ibn abbas to da yake faƙala rajulun a hajji kullu a hajji kowace shekara to wannan bai cutar da ingancin hadisi saboda ba cikin isnadi bane to galibi sai an ka ana magana mubham na illa a cikin hadisi ana ne mubham fi sanad mubham fi sanad sai mala yake wa kullu ma qallat rijaluhu ala wa didduhu zaka allazi qad nazala ga sai wani nau'i mai muhimmanci wanda malaman hadisi sun ɗauke shi da muhimmanci ƙwarai da gaske shine isnadul ali da isnad nazi mala ya ce wa kullu ma qallat rijaluhu ala duk hadisin da ya kasance mazajensa da sun kurwaito shi sun karanta ala to wannan shaka kira hadis ali isnad ali wa jiddihu zaka allazi qad nazala kishiyarsa shine wanda aka kira hadith nazi. ma'ana wanda ya kasance akwai ruwat da yawa a cikin isnadin akwai ruwat da yawa a cikin isnadin zan sake karanta baiti mala yace wa kullu ma qallat rijaluhu ala wa jidduhu zaka allazi qad nazala mala yace wa kullu ma duk wani hadisi ko wani isnadi wanda ya kasance wat ɗinsa zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga wanda ya ruwaito hadisi sun karanta ba su da yawa ba su da yawa misali mutum biyu tsakaninka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum uku ko mutum hudu to wannan shi aka kira hadith isnad ali babu tsakaninka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama rubbama salasa anfus mutum ku kawai ko arba'a anfus ko mutum hudu wa jidduhu to kishiyarsa ذاك ladi قد نزل wanda shine ake kira hadith isnad nazil ma'ana wanda ya kasance a cikin isnadinsa akwai ruwatu masu yawa misali tsakaninka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai mutum biyar ko bakwai ko takwas ولا انا كلمه فاسناد نازل اسناد نازل تو تعريف كما اذا ما لين سنك انبتا تعريف اسناد ذا مهرجة اسناد عالي سلم مش جسكين اسناد ان نازل تعريف اسناد عالي كو حديث العالي كما اذا ما لين سنك سنك بعد تعريف سنك هو الذي هو الذي قل عدده بنسبة هو الذي قل عدده بنسبة إلى إسناد آخر يريد به يريد به ذلك الحديث يريد به ذلك الحديث فيقرب بذلك الإسناد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من إمام من أئمة الحديث بالنسبة إلى إسناد الآخر تعريف من الطوقو haka ba lamar duka a mace yana da tsoro sosai na ƙoƙarin ta kaita muku shi zan sake karantawa sannan yi muku bayanin shi ta arifin huwa allazi qalla adaduhu huwa بنسبة بنسبة إلى إسناد آخر يورد به يورد به ذلك الحديث يورد به ذلك الحديث فيقرب فيقرب بذلك الإسناد من رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من إمام من أئمة الحديث أو من إمام من أئمة الحديث بالنسبة إلى إسناد آخر malamai sun ce abin kan da isnadu ali shine hadisin da an karuwato da isnadi wanda ruwat ɗinsa da yawa idan kan kwatanta shi da wani isnadi daban wanda an karuwato wannan hadisi wanda ya kasance ruwat ɗinsa suna da yawa ina fata an gane watan shine isnadi hadithin da an karuwaito da isnadi wanda ya kasance ruwat ɗinsa ba su da yawa idan ka yi da wani isnadi wanda an karuwaito wannan hadisi wanda ya kasance ruwat ɗinsa suna da yawa saboda haka sai mutum ya kasance da wannan isnadi wanda ruwat ɗinsa ba su da yawa ya fi kusa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma ya fi kusa zuwa ga wani imam daga cikin limaman hadisi idan an kai kwamfiya da wancan isnadi wanda ya kasance ruwat ne suna da yawa wanda ya ruwaito da shi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko wani imam na gaskiya immatul hadis za mu yi bayani insha Allah a hankali don matsala tana da dan wahala kaɗan abinda ake nufi misali rawi na da isnadi guda biyu zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma waɗannan isnadi guda biyu duka ya ruwaito waɗannan eh, hadisi guda da su daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to isnadi na farko idan ya ruwaito wannan hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tsakaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutu uku ne kawai mutu uku ne kawai amma wancan isnadi guda idan ya ce zai amfani ya ruwaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da wancan isnadi na biyu zuwa ga manzon Allah adadin abin da tsakaninsa mutum biyar saboda haka wancan isnadi na farko wanda ya kasance tsakanin shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum uku shi aka kira isnad ali wanda ya kasance tsakanin shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum biyar shi aka kira isnad nazil ina fata fahimta akan hadisi daya shina da hanya guda biyu hanya ta farko tsakanin shi da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama mutum uku ne kawai hanya ta biyu in ya roci wannan hadisi tsakaninsa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mutum biyar shi yasa an ce bi nisbati ila isnadin akhar yuridu bi zalika yuridu bihi zalika alhadith wanda zai roito wannan hadisin da shi wanda ya roito da isnadi na farko to saboda haka isnadi na farko sai kire shi isnadun ali isnadi na biyu sai kire shi isnad nazi saboda ni shi isnadu ali ya kasance adadin tsakanin shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ali amma wancan isnadi na biyu ya kasance adadin yana da yawa saboda haka wancan mai adadi ne sai kasance nazil ya sauka wannan adadi wanda ya kasance ɗan kaɗan ne sai kasance ali ya ɗaukaka ina fata an fahimta to wannan shi ake nufi da hadis isnad ali da isnad an nazil to isnad ali shina da shina da maratib guda biyar shina da maratib guda biyar a kwatan da hankali <laughs> yana da maratib guda biyar martaba ta daya martaba ta daya al'ulu al'ulu bi qurbi min nabiyyi صلى الله عليه وسلم العلو بقرب من نبيه صلى الله عليه وآله وسلم العلو بقرب من نبيه صلى الله عليه وآله وسلم malkama ta farko shine isnadu wanda ya kasance tsakaninka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama adadi ne dan kadan adadi ne dan kadan ma'ana ruwat da a tsakaninka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba sun ce mutum biyu ko mutum uku misali cikin awali da imam bukhari wanda ya kasa tsakanin buhari da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mutu uku ne kawai shine isnadu ali a cikin sahih buhari isnadu ali a cikin sahih buhari shine hadisin da imam buhari ta ce haddasana makiyu bin ibrahim maki makiyu bin ibrahim قال حدثنا يزيد بن عبيد حدثنا يزيد بن أبي عبيد حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأقوى عن سلمة بن أقوى رضي الله عنه قال سمعت رسول الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يقول علي ما لا أقول فليتبوأ مقعده من النار وانا حديث هنا في كتاب العلم في صحيح البخاري الإمام البخاري حدثنا مكي بن إبراهيم مكي بن إبراهيم يا رسول شكرا تقريبي دقوم مشابه shekara ta ɗari biyu da goma sha biyu an haife shi shekara ta ɗari ɗaya da shida Allah ya masa tsawon rayuwa shi ya sa har mamul buhari kun ga buhari ana yashi shekara ta ɗari da da hudu to tsakanin ɗari da da shida zuwa hudu shekara nawa akwai eh? wajen shekara nawa wajen shekara 15 ko da wani abu to ko da an ka haye imamul buhari maki bin ibrahim ta shekara 60 ya tsuwa ma amma saboda buhari ya fara neman hadisi sai shi na dan shekara goma sha biyar maki bin ibrahim yana cikin malamai na farko da imamul buhari ya fara zuwa ya saurari hadisi gare su a wani gari aka kira al-balkh al-balkh yanzu tana cikin afghanistan tana cikin afghanistan da kusan ko buhara tana kusa da afghanistan to yana cikin kafin buhari ya yi tafiya ya tafi makka ya aikin hajji yana malaman da ya fara karatu a wurinsu a can bangaren su makki bin ibrahim yana ciki makki bin ibrahim yana ciki saboda haka ya rasu shekara ta ta 211 to ko da ya rasu kenan buhari na da shekara nawa sai ka ce 215 minus 194 ko da ya rasu buhari na da shekara nawa kenan eh ah, ya yi sha shida ga sha biyar ka tara da shida nawa kenan ishirin da daya ko da ya rasu imamul buhari shi na da shekara ishirin da daya to shi yasa yana cikin malamai wanda ya daɗe ko dan kaya buhari ya kai shekara 60 da wani abu to shi yasa imamu buhari ya samu wannan sa'a ya samu isnadu ali ta hanyar wannan makki bin ibrahim to shi kuma makki bin ibrahim ya ta haddasana yazid bin abi ubaid haddasana ya bin abi ubaid ya bin abi ubaid ya shekara ya rasu shekara ta eh, ɗari ɗaya da arba'in da wani abu ɗari ɗaya da arba'in da wani abu wanda ya rasu shi makki bin ibrahim bai wuce shekara 20 ba ko shi shi kuma ya jiya da salma sahabi annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi kuma salma ya rasu shekara ta 74 74 to kaga nan imam buhari ya samu sa'a ya samu isnadu ali wannan yana cikin awali na imam al-bukhari bainahu wa bain rasulillahi sallallahu alaihi wasallama salasa anfus salasa anfus فكان يسلم وزع الله صلى الله عليه وسلم كذا حدثنا مكي بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيدة عن سلمة عن سلمة قال سمعت رسول الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من يقول علي ما لم أقول فليتبوع مقعده من النار duk wanda ya faɗi abin da ya jingina gare ni wanda ni ba ni faɗe shi ba to ya tattali mazauninsa a cikin wuta jahannam ina fata an fahimci wannan hadisi yana cikin kitabul ilm saboda haka sai a yi hattara in kana shakka hadisi ba daga mazu Allah ba ka kame bakinka ka yi shi ka kame bakinka ka yi shi saboda idan mun zo wurin hadisi mawdu za mu yi bayani akan irin waɗannan shurut luwa bawabi saboda haka don mutane suna suna jur'a kowa ya ga dama ce manzo Allah ya ce to akwai haɗari kwarai da gaske in mun kai mun insha Allah ta'ala in mun kai hadisul mawdu zan yi bayani akan waɗannan abubuwa to kun ga wannan shine nau'i na farko ma'ana al'ulu bi qurbi ne rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kaga tsakanin imamu bukhari da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama mutum uku kawai mutum uku kawai sannan نوعي نبيو دجكي أنواع الألو شيني الألو بقرب من إمام من إمام من أئمة الحديث كمالك والبخاري والعوزائي والثوري وغيرهم معنى الألو بقرب من إمام من أئمة الحديث من أئمة الحديث كمالك والبخاري ومسلم والأوزائي وغيره كمالك والبخاري وغيره معنى حديث علو بقرب من أئمة الحديث يكتن تتكاننك دا أئمة الحديث وأنا دا سنكر hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar irin Imam Malik ko buhari babu adadi dan kaɗan ne ko da ya kasance baina zalikal imam wanda bi sallallahu alaihi wasallama eh, eh, eh, kasura adad kasura adad ko da ya kasance tsakanin wannan imami zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam adadi na da yawa ba ta na aka dibi ba kai tsakaninka da shi wannan limami mutum na tsakanin ku ina fata an fahimci wannan ina fata an fahimci wannan misali kamar yanzu ina da matsalan isnadi guda uku zuwa imamul bukhari ina da isnadi guda uku zuwa imamul bukhari isnadi na na farko zuwa imamul bukhari tsakanina da ni da shi isnadi na biyu mutum ishirin da daya isnadi na uku mutum goma sha bakwai. Kare kenan wanda al isnadu ali baini wa baina imam ne a immatin hadis imam al-bukhari shine bani wa bani mu 17 ashara amfus sabata ashara amfus to wannan shine misali ko da zai kasance tsakanin buhari da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko adadi da yawa ba sanan za a ji ba tsakanin kai da ta zuwa ga imam ne a immatin hadis misali kama wannan wannan littafi manzumatul baiquniya zuwa ga muallifi ina da isnadi guda biyar zuwa ga shi ina da isnadi guda biyar Eh, isnadi na farko tsakanina da ni da shi mutum shidda isnadi na biyu tsakanina da shi mutum takwas na uku mutum tara na hudu mutum goma na biyar mutum goma sha daya to kun ga wanda nake isnadu ali shine zan ba ku insha Allah wanda tsakanina da shi mutum shidda sai kasa tsakanin ku da shi mutum bakwai to kaga wannan shine isnad al ali baini wa baina طه بن عمر بن طه بن عمر بن فتوح al-baituni ina fata an fahimci wannan to wannan shine misali na biyu al'ulu bi qurbi min imamin min a'immati hadith wa in kana bainahu wa baina rasulillah sallallahu alaihi wasallam kasura adad ina fata an fahimci wannan to wannan shine nau'i na biyu ina fata kun fahimci wannan sannan nau'i na uku al'ulu bi riwayati al'ulu ahad kutubu sitta a kutubu sunna al mu'tamada al'ulu ahad min kutubu a kutubu al ma'ana ulu ta hanyar ruwaito ruwaito littafi daga cikin kutubu sitta kutubu sitta ko kuma wasu littafan sunna al mu'tamada kamar irin muwatta malik musnad ahmad sunan dalibi wa gairihi to wannan za ku fahimci wannan nau'i idan mun kai bayani akan nau'ukan da aka shi wannan nau'i na uku akwai na uka guda hudu karkashinsa akwai almuwafaka akwai al-ibdal akwai al-musawa akwai al-musafaha wannan su ne na uka guda hudu karkashin wannan nau'i al-muwafaka al-ibdal al-musawa al-musafaha na al-muwafaka sannan ibdal ibdal al-ibdal sannan al-musawa sannan al-musafaha biswad kamar safaha na musafaha na to waɗanda su ne nauka guda hudu ƙarƙashin wannan to ya ka nufi da muwafaka ya ka nufi da muwafaka al-muwafaka an yaƙa alakal hadith أن يقع لك الحديث أن يقع لك الحديث على شيخ المصنف على شيخ المصنف بعدد بأقل العدد من إذا رويته من طريق المصنف إذا فاتي يتعوى أن يقع لك الحديث على شيخ المصنف على شيخ المصنف بأقل العدد بأقل العدد من إذا رويته من إذا رويته من طريق المصنف من طريق المصنف معنى أن يقع لك الحديث شيني حديث كرويته حديثي من شيخ المصنف daga malamin wanda ya rubuta littafi malamin wanda ya rubuta littafi in ka ruwaito wannan hadisin da malamin wanda ya rubuta littafi bi aqallil adad ya kasance adadin da ka ya kasance adadin da ka ruwaito wannan hadisin daga malamin daga malamin da ya rubuta wannan littafi aqal idan ka ce za ka ruwaito wannan hadisin ta hanyar musannin zan ba da misali kamar misali imam al-bukhari rahimahullah imam al-bukhari bari mu ɗauki hadisi na farkon ba da misali a kai نعم مثلا الشيخ البخاري مثلا عبد الله بن الزبير قال إمام البخاري حدثنا عبد الله بن الزبير misali mu ce mala ali zai ruwaito hadisi inna mala amalu bin shina da isnadi shina da isnadi guda biyu to idan ya ruwaito shina da hanyar da zai ƙetare imamul buhari ba tare da ya ambace buhari ba amma sai ya haɗu da buhari wurin malamin buhari sai ya haɗu da buhari wurin malami buhari zai haɗu da buhari wurin abdullahi bin zubair al-humaydi to wannan hanya wadda ya ruwaito adadinta ya kasance akal bisa idan yake zai ruwaito wannan hadisin ta hanyar imam buhari to shi wannan shakali da muwafaka ina fata kun gani zan maimaita misali imam mala ali yana son rawaito hadisi inna mala amalu bin to shi na da isnadi wanda ya kasance ba sai ya ambaci imamin buhari ba amma zai haɗu da buhari wurin malamin buhari inda buhari ya ɗauko to nan ko shi zai haɗu da buhari can to saboda haka kuma yana iya yana da wani isnadi yana iya ruwaitowa ta hanyar imamul buhari zuwa ga malamin buhari to amma waccan hanya wanda zai haɗu da buhari a wurin malamin buhari to wannan hanya ya kasance adad akal bisa idan ya ce zai hadisi ta hanyar imam buhari zuwa ga malaminsa wannan shi aka kira da muwafaka wannan shi aka kira da muwafaka ina fata an fahimci wannan zan sake maimaitawa al-muwafaka ita ce ma'anarta a ulu fi eh, wannan nau'i na na biyu nau'i na uku na eh, musannifin kitab shine misali rawi ya ruwaito hadisi ya haɗu da a wurin malami mai littafi a wurin malami mai littafi misali kamar da ni bada misali mala ali zai rawaito hadisi inda mala amal duniya sai kasance shi na da isnadin sa wanda ba sai ya bi ta hanyar imamul bukhari ba amma zai haɗu da buhari wurin malamin malaminsa zai haɗu da buhari wurin abdullahi bin zubair al-humaydi to wannan hanya inda zai haɗu da buhari wurin malamin buhari aƙalla adad idan yace zai ruwato hadisin ta hanyar imam al-bukhari zuwa ga malaminsa to me ita aka kira al-muwafaqa al-muwafaqa sannan al-ibdal al-ibdal al-ibdal bai da wahala kusan ma'anarsu daidai da muwafaqa illa wuri guda shine can mun ce shekul bukhari ko to nan ibdal shekh shekul bukhari malamin malamin buhari ma'ana za ka haɗu da buhari wurin malamin malaminsa wa an malamin humaidi sufiyan bin wayaina to za ka haɗu da buhari ba wurin humaidi ba za ka haɗu da buhari wurin sufiyan bin wayaina ina fata an fahimci wannan to saboda haka idan za ka in ka haɗu da buhari ka haɗu da imamul buhari wajen malamin malaminsa to wannan hanya ta kasance aƙallin adad idan ka ce za ka ruwaito hadisi ta hanyar imam al-buhari wani shaka kira al-iddan al-iddan ina fata an fahimta kawai al muwafaka ala sheikh bukhari amma ibdal ala sheikh sheikh al-bukhari ina fata an fahimta al muwafaka za ka haɗu da imam al-bukhari ta wurin malamin sa mubasharatan to amma hanyar ka in ka ruwaito inda za ka haɗu da buhari wurin malamin sa mubasharatan aqallul adad idan ka ce za ka rawaito hadis ta hanyar imam al-buhari zuwa ga malami wannan ita ce aka kira al muwafaka al-ibdal shine za ka haɗu da malamin malamin buhari shine sufyan bin uyayna da adadi aqal bisa idan ka ce za ka rawaito hadis ta hanyar imam al-buhari zuwa ga malamin malaminsa wanda shi aka kira al-ibdal sannan al-musawa al-musawa an yakuna bainaka وبين الصحابي نعم أن يكون بينك وبين الصحابي عدد القليل بالنسبة إذا rawaita ذلك الحديث من طريق المصنف مثلا ya kasance tsakaninka da sahadi adadi ne kaɗan bisa idan ka ce karwaito hadisi karwaito hadisi zuwa ga malamin da rubuta littafi zuwa ga wannan sahabi masalan hadisi abu huraira masala hadisi abu huraira na ma asfala min al-ka'abaini min al-izar fatinna misali wannan hadisi a kaddara misali tsakaninka da abu huraira kana da isnadi tsakaninka da abu huraira mutum biyar tsakaninka da abu huraira mutum biyar to wannan hadisi imamu buhari ko shi ya ruwaito shi to idan ka ce ka ruwaito shi ta hanyar imamu buhari zai kasance tsakaninka da abu huraira mutum takwas mutum takwas ta saboda haka almusawa almusawa eh, almusawa afwan afwan na dan wahayi kaɗan almusawa shine ya kasance bainaka wa bainas as-sahabiyyu adad مثل ما بين المصنف وبين ذلك الصحابي wanda shi ne aka kira al-musawa ma'ana ya kasance tsakaninka da sahabi adadin da tsakanin ka da sahabi irin sa a adadin tsakanin buhari da wannan sahabi misali tsakanin buhari da abu huraira cikin hadisin eh, cikin hadisin ma asfala min al-ka'bayn kun ga mutum na mutum uku tsakanin da abu huraira dan eh, buhari ce haddathana adam qal haddathana shu'ba haddathana sa'id bin abi sa'id al-muqbari an abi huraira radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wa sallama ka tsakaninka da imamul buhari mutum nawa wai tsakanin buhari da abu da mutum nawa mutum uku to ya kasance kai kana da wani isnadi tsakaninka da abu huraira mutum mutum uku to wannan shi na kan musawa ka yi daidai da buhari kenan ka yi daidai da buhari yadda yake tsakaninsa da sahabi mutum uku haka ko kai tsakaninka da wannan sahabi mutum uku to wannan shi aka kira al المساواة المساواة هنا كان شيء ال نعم إيه؟ نعم آه نعم المساواة أن يكون بينك وبين الصحابي مثل ما بين المصنف الكتاب وذلك الصحابي عدد نعم عدد أن يكون بينك وبين الصحابي مثل ما بين musannif kitab wa zalika sahabi ya kasance tsakaninka da sahabi adadin da tsakaninka da sahabi daidai ne da adadin da tsakanin musannif kitab da wannan sahabi misali kamar da ni ba da misali tsakaninka da abu hurera mutum hudu tsakanin buhari da abu hurera kuma mutum hudu to wannan shine ake kira al musawa daidai kenan wannan ana kira ne al musawa sai na karshe al musafaha al musafaha shi ko shi bai da wahala kamar al musawa amma babbanci kawai babbanci shine can mun tsakaninka da buhari ko musannifin kitab ya kuna adad eh, na'am la ya kuna adad sawa walakin musafaha shine ya kuna bainaka wa bain shaykh al-bukhari bainaka wa bain shaykh al-bukhari ila zalika sahabi adad sawa bainaka wa baina shekul bukhari tsakaninka da abu hurera mutum hudu tsakanin malamin bukhari da abu hurera ko shi mutum hudu to wannan shafi da al musafaha al musafaha to waɗanda su ne guda hudu karkashin al'ulu ah-, bi riwayati ahadin min kutub sitta aw sunna al mu'tamada ina fata an gani to sai nau'i na na bainaka wa baina an yakuna bainaka wa baina sahabi misli ma baina shekul buhari wa zaka sahabi na'am an yakuna bainaka wa baina sahabi misli ma baina shekul buhari wa zalika sahabi tsakaninka da tsakaninka da da sahabi ya kasance adadin daidai yake da tsakanin malamin buhari zuwa wannan sahabin wannan shi ake nufi da al-musafaha to sai nau'i na na hudu daga cikin anwa'ul ulu maratib ɗinsa shine al'ulu al'ulu bi taqaddum al-wafat rawi al'ulu bi taqaddum al-wafat rawi al'ulu bi taqaddum alwafat ar-rawi ma'ana ulu da gabacin rasuwa rawi misali misali rawi hadisi daga malik ya hadisi daga malik ta hanya imam ya tafi wani imam ya shigo shekara imam musulun ya shekara ta ɗari biyu da hudu shekara ta ɗari biyu da hudu shi ko imamu uh, shafi'i ya rasu shekara ta ɗari biyu da hudu to amma ku sai babi na sa'idu ya rasu shekara ta ɗari biyu da talatin da shida to shi sai ya kasance ruwaya da ka yi wajen shafi'i ta a'ala saboda shafi'i ya rigi rasuwa ina fata an gane duk da cewa suna ɗabaka guda duk almajiran malik ne amma tun da imam shafi ya rigi kutaiba bin sa'id rasuwa to sai a ce ruwaya ta hanyar imam malik ita ce isnadu ali ta hanyar kutaiba bin sa'id ita ce isnad nazi ina fata an gane shi ne aka nufi na al'ulu bi taqaddum wafatir rawi al'ulu bi taqaddum wafatir rawi ya kasan kamar da ni da misali kutaiba bin sa'id da imam shafi dukkanin su almajirai imam malik ne ya kasance ka hadisi ta hanyar kutaiba kuma ka roto hadisin ta hanyar shafi'i to idan ka zo sai a diba wanda ya rige rasuwa to isnadi ne wannan ruwaya da kai ita za a kira isnadu ali wanda rasuwarsa ta ɗan ta yi jinkiri ita a kira isnad nazin saboda haka ruwaya ka zo daga imamu shafi'i an malik isnadu ali ruwaya ka daga kutaiba bin sa'id an malik isnad nazil saboda ni saboda shafi ya rigi kutaiba bin sa'id rasuwa ya rigi kutaiba bin sa'id rasuwa sannan nau'i na ƙarshe shine al'ulu bi taqaddum sima al'ulu bi taqaddum sima ma'ana ulu da gabacin jin hadisi daga malami al'ulu bi taqaddum bisma ma'ana ulu da jin hadisi daga daga malami misali misali misali da muka ba su nan Makki bin ibrahim ya yi tsawon rayuwa har ya kasance ƙarshen rayuwarsa imamu buhari ji hadisi gare shi almajiran Makki bin ibrahim waɗanda kun kodanka imamu buhari Makki bin ibrahim na da shekara 60 da wani abu ta kaga aka yi ayi Imam al-Bukhari ya bada hadisi da yawa to almajiran da sun ka fara jin hadisi gare shi a farko rayuwarsu in kai kwamfiya da hadisi Imam buhari bukhari nasu isnadi ali saboda sun daɗe da jin hadisin gabanin Imam al-Bukhari ya ji hadisi wannan shi ne aka nufi al-ulu bi taqaddum istima ma'ana ulu da gabaci jin hadisi daga malami misali yanzu wanda ya ji hadisi daga gare ni yanzu misali bayan na kai shekara tamanin wani ɗalibi to ji nafsan hadisi daga gare ni to kai da ka ji a gare ni isnadin ka kasancewa ali saboda ka daɗe da jin hadisi daga gare ni bisa ga wanda ya zo ya ji hadisi daga gare ni bayan shekara tamanin ina fata an fahimta to wannan shine anwa guda hudu ƙarƙashin eh, anwa eh, al'ulu su ne guda hudu eh, guda biyar guda biyar to wannan shine takataccen bayani akan al-ulu to ulu duk waɗanda bayanai da mun kai baki ɗaya sai ka ɗauke su kishiyarsu shine nuzu haka waɗanda anwa baki ɗaya ina fata an gane kishiyarsu shine nuzu duk waɗannan kashe-kashen da mun kai na ulu to kishiyarsu baki ɗaya waɗannan kashe-kashe guda biyar to su ne kishiyarsu shi a anwa annuzul shi yasa mala yake wa za ka allazi na zala saboda haka waɗannan anwa na alqurbi min rasulillah sallallahu alaihi wasallama kaga nuzul kenan shine albu'd min rasulillah sallallahu alaihi wa sallama sana alqurb min a'imma min imam ne a'immatul hadith nuzul kuma ya kasance albu'd min imam ne a'immatul hadith sannan القرب من رواية أحد من كتب ستة أو كتب السنة المعتمدة وجن نزول كسنة البعد برواية إنا قطع عنداني سنة آه، التقدم آه، بوفاة راوي وجن نزول كسنة التأخر بوفاة راوي إنا قطع عنداني سنة آه، نبي التقدم بالسماء نيكسنة التأخر بالسماء تو نفسه كوى أدن ذاك وجن نزول kawai za ka ɗauki kishiya opposite kawai za ka ɗauka ina fata an fahimta to wannan shi ne bayani akan nuzul da ulu shiya eh, eh, game da kadiya isnadu ali malamai suna suna da muhimmanci a akan malamai na da muhimmanci a akan za a ga mutum ya ji hadisi daga wani idan ya ji labarin cewa wanda ya faɗa mai yana nan da rai saboda ya samu isnadu ali zai tafiya mai tsawo ya tafi ya samu wannan mutumin ya ji hadisi saboda ya samu isnadu ali shi yasa in ka jibi sahihin muslim asanid na imamu muslim din eh, mafi yawansu eh, isnadun nazir ne isnadun nazir za a ga tsakanin musulmi da manzo Allah wani lokacin mutum bakwai ko takwas sallallahu alaihi wasallama saboda ni saboda lokacin abin da ya faru tsakanin buhari malamin musulmi sannan yahaya az-zuhli malamin imam musulmi duk ya rawaito hadisi gare su to abin da ya faru tsakanin az-zuhli da imam bukhari na abin da ya faru tsakanin su wanda ha imam az-zuhli a majalisin sa yace duk wanda ka zo a majalisin imam bukhari to ya tashi kai sake zuwa a majalisinsa sai imam musulun na zaune wurin sai imam musulun ya mike tsaye sai tafiya sai to daga nan sai ya duruwa ya hadisan da ya daga imam zuhuni sai ya azama jaki sai ya tura ya kora jaki ya kai mai ga duruwa ya da daga shi bai san ko guda to shi yasa inda ya roito hadisi shi yasa baka samu hadisi imam zuhuli a cikin littafin musulun to malamai sun ce inda ya kawo ruwayoyin da ya yi da ya samu isnadin ali saboda haka ya samu nuzul kuma aka haka kuma bai ruwaito daga buhari ba bai ruwaito daga imaman buhari ba shi yasa a sani da nasa bai da awali sosai cikin kutubu sitta wanda ya kasance adda isnadu ali shine ibn maja ibn Majah tsakanin shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum biyu mutum biyu na ba buhari mun kama mutum uku ba to idan ma jana tsakanin shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum biyu mutum biyu ina fata an fahimci wannan shi yasa malamai suka suka wahala kware da gaske wurin neman isnadu ali to dalili shine wasu suna kafa hujja da hadisin diman bin sa'alaba akan hujja ta neman isnadu ali lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika masa wani interview da musulunci sai da man bin ba hadisi na cikin kitabul iman cikin Buhari ya zai ɗora dabba saurin wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dabba sa a wajen masallaci ya shigo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa hakika rusul naka ya zo gare mu fa za'ama anna Allah qad ba'athaka ya ce ka ya zo zuwa gare mu ya faɗa mana cewa kai Allah su ba ta ala ya aiko ka sai ya fara mai tambaya to nan kun ga ya jiya daga sako daga manzo manzo sallallahu alaihi wasallam amma yazo ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wasu malamai na istidlali da wannan hadisi akan hujjan neman isnad al'ani ina fata an fahimci wannan akwai lokacin mu shiga cikin mawquf na akwai lokaci minti uku yau eh? akwai tambayoyi? ok bismillah ba zuhuri ba zuhuri zuhuri ba imamu zuhuri ba imam yahya az-zuhuri zuhuri zuhuri billa. Mm. Hmm. ya eh, akwai kadiyar da ta faru lokacin eh, imamul bukhari Allah ya aza masa kabul ma'ana karbuwa ga mutane duk inda ya tayi duk garin da ya shiga duk almajirai za su koma wuri kuma lokacin da zai zo a nesabur imamu zuhuli da kansa ya ce ma almajirai ne su tafi majalisar imamul buhari shi ya faɗa musu cewa muhammad bin ismail zai zo su ji majalisinsa su je hadisi to ana nan Allah ya samu buhari karbuwa sosai duk garin da ya shiga in eh? eh, tauraro ne lokacin yana haskawa to sai kasance sai wasu kasa kwa ɗaliban 'yan fitina sai wasu sun ka yi sun ka yi ma buhari tambayar akan labs bil qur'an shi huwa makhluk a gaira makhluk sai buhari ya kau da kai bai an shi tambayar ba sai sun ka sake mai tambayar lokacin ana cikin wannan fitina ta mu'tazila da suka ce alkur'an karim makhluk to ana cikin wannan fitina to sai an ka samu magana cewa lafaz laf da qur'an makhluk na au gaira makhluk duk wannan fitina ce ta mu'tazila sai buhari ya kau da kai ya kauda kai ba an shi tambayar ba wani majalisi an ka sake mai tambayar sai kauda kai ba an shi tambayar ba to da na uku an ka mai tambaya sai ya ansa sai ya ce aswat waɗanda ke fitowa daga bakin mutum makhluk amma huruf wanda suka fito a cikin aswat gaira makhluk sai dai sun karika yaya ta imam buhari ya ce allah bi qur'an makhluk to daga nan sai imam zuhuli sai ce bukhari mubtada sai ce a sai ce bukhari ta je da fitina ta taso har ya kai majalisin buhari baki ɗaya babu duk masallaci sai ya cika an ne ya kasance majalisin imam buhari babu ko mutum mutum biyu kawai sun karage daga imamu muslim sai wani ɗalibi guda daga imamu muslim sai wani ɗalibi guda har da fitinar ta yawa fitinar ta yawa fitinar ta yawa ta yawa ta yawa ta yi ma imam buhari yawa sai ya bangare sai ya bar gari to duk garin da zai ta sai imamu zuhri ya rubuta lata zuwa ga malaman garin cewa imamu buhari muftade ya yi magana da lab to in yace can kuma sai ya samu kaurace masa sai daga karshe sai ya yanke niyya ya koma garin su buhara to da sannan zai tafi mutanen garin sun ka fita sun ka tarbe shi tarbo na girmamawa to bayan ya shiga yana da ɗalibai na kantar da su sai hakimin garin Yan ne imamul buhari ya rika zuwa da ta ya karantar da shi sai ce a yana son ilimi ya to ya ɗauki ilimi sai imamul buhari ya kini to daga nan sai hakimin garin ya kori imamul buhari daga bukhari daga wani itilai sai koma wani ƙauye to daga nan da fitinar ta yawa sai ya addu'a ta ce ya Allah kaga halin da nake ciki ya Allah ka karɓi rayuwata to bai wuce da addu'ar da bai wuce wata ɗaya ba Allah ka karɓi rayuwarsa don saboda fitina tamewa duk inda ya tafi yana cikin kuncin rayuwa da sai yi wannan addu'a sai kuma Allah subhanahu ta'ala ya karɓi rayuwarsa da tsakanin addu'a kamar yadda Imam Zahabi ya ambata zuwa karɓar rayuwarsa bai wuce wata ɗaya ba da wannan addu'a sai ya rasu ran daren sallah sallah saboda haka ba an ƙara sallar idi da sallar azhar an kai mai an kai masa sallah Muhammad bin Ismail al-Bukhari kun je tala inda ya samu bisa bisa bai faɗi wannan magana ba miyagun ɗalibai na haka ɗalibai sai su ɗauki magana su a dinga ɗinta su cakuɗa ta abin da malami bai faɗi ba suke su watsa to wannan itila'in da buhari ya samu kenan kuma shi ne tambaya ne da gangan kasan haka aka a turo wani wani kawai ɗan hitina ne ya zo majalisi ba karafi ya kawo shi ba ya yi ma malami tambaya wadda adda rikici don ya ji ni zai ce da malami ya bada ansa sai ta ya juya ta ya ce ga abin da ya faɗa to shi yasa malamai na ganin kamar hasada ce ta imamu zuhuri ga buhari bai kamata ya masa haka ba Maduka duka a mata salaf ne amma duka hun bashar suna kuskure duka to shi ne abin da ya sa kisa ka karanta tahzib eh, siyaf na imamu zahabi za ka samu wannan kisa na akwai ta tambaya cikin isnadu ali da naziri نعم نعم قتيبة بن سعيد ده شدة يعني ثلاثين ده شدة يا بس لا المساواة المساواة أن يكون بينك wa bainas sahabi ما ma baina بين مصنف الكتاب وذاك wa zaka sahabi kamar misali tsakaninka da buha tsakaninka da sahabi shi adadin da tsakaninka da abu hurera da sama adadi tsakanin buhari da abu hurera ka kayi daidai da shi musawa yi daidai da shi kenan Eh, galibi eh, tambayar na da kyau kwarai da gaske galibi isnadu ali malamai suna kira in isnadu ali da if ba su ma kula da shi shi yasa eh, mafi yawan malamai sun ce isnadu ali to sai isnadin da hadisi da ingantacce da akwai asa akwai waɗanda makaryata da sun kasa muhimmancin ali sai su kirkiro hadisi sai su sa adadin tsakaninsu da rawi adadi kaɗan ko tsakanin shi da manzo Allah adadi kaɗan to shi yasa malamai ta ce irin waɗannan waɗannan duk iska ne kawai saboda haka shi yasa wasu ka sa sharaɗe isna bai alqurbi min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi adad aqal as-sahih as-sahih na'am wa alaikum salam na'am ba a san dalili ba misa ba a san misa kuma ke ruwaya daga imam buhari ba cikin nisa da zuhuli inda da buhari ba ki ɗaya da ya mace hadisi su hadisan su ba cikin littafin sa kun ga kenan iftila'i in ba ko yanzu malamai ka tun da ana samun iftila'i mutum da ya kasance in ya shigo gari saboda targon sai masallaci ya cika wajen mutum dubu ɗari taru ya kasance ya wayi gari majalisinsa mutum biyu kawai daga imamu musulun sai wani ɗaya muhammad bin yusuf asrebari wanda ya roto buhari daga imamu buhari ya ce lokacin wajen mutum dubu tis'in sun karwato buhari daga imamu buhari sai dai ya kasance majalisinsa a samu mutum wajen dubu ɗari a zaune ya kasance ka wayi gari mutum biyu kawai kacal daga musulun sai wani biyu guda duk an ka ƙaurace masa amma da ka ga cewa abin da an kame ba daidai bane ga ya kasance littafinsa a sakul kitab ba da kitabillah shi yasa wani lokaci mutum sai ya mutu sannan turaro su za ta tashi yana da ikhlasi lokacin zai kasance wani zai kasance farko ya ta da'awa ta da'awa mutane ba su kula da sai ƙarshen rayuwa ta yi sai ya samu ɗaukaka wani kuma ya kansance sai bayan mutuwa ta yi wasu za su ta ƙeya da shi amma sai bayan mutuwa ta yi sai kaga kuma suna so ne misali shehu islam ibn taymiya shi rayuwa ta baki ɗaya mafi yawan rayuwa ta baki ɗaya cikin gidan yari ya yi ta da ya hito a sa kama shi a ɗauni har ya kai ma karshe cikin gidan yari ya rasu wani gidan yari na rijiya a kada shi kuma duk miyagun malamai na da ya hito malamai bid'a su su kai kara sai da sarki sai a kama shi a nesa haka ya rayuwa ta baki daya shi ya mafi yawan littattafansa sai da almajirai su yana musu fatawa suna rubutawa amma ka diba yanzu yadda bayan rasu a kai yadda mutane sun ka taron jana'iza ba taɓa ganin taron jana'iza idan ta shi ba bayan ya mutu lokacin da ya rasu yana tare da ibini ƙaimin almajirinsa a cikin wannan gidan yare wanda an kai kamarin rijiya a ƙasa ka san cikin alamomin malamai yan um, bid'a shine suna ƙoƙari su amfani da hukka suna ƙoƙari su shige su su lalata su duk wanda ya saba ma ra'ayin sai su haɗa shi a kama shi a kullum to haka ta taymiya ya wahala kwarai da gaske rayuwa ta baki ɗai mafi yawan rayuwa ta a gidan yari take shawar isna abu labar amma yanzu ga shi har zuwa shani alkiyama ana ambata ta sannan littafin da ya rubuta min hajji sunna babu wani littafi wanda ya yi tona asirin 'yan shi'a da ba da ansa da shigohin shi'a irin wanda littafin shi yasa yan shi ana bala'in ƙiyayya da ibn taymiya ba su so ne saboda babu wanda tona musu asiri duk shubohin su ya bada amsa mujalladi ta min hajji sunna ta same shi ka karanta duk wata shubuha ta yan shi a baki ɗaya ya bada amsa akan ta to shi yasa suna bala'in ƙiyayya hakke ne suka annasibi ka san da istilahin shi'a in sun ce mutum nasibi suna mai ahalin sunna da istilahin ahalin sunna an ce annasib shine wanda ka bai sa ahlul bait amma in ka ji shi ayati an nafi ina ne ahlul sunna shi yasa babu akhtar tawaif irin eh, shi'a saboda shi'a yaqarubuna ila Allah bisafk dami ahlul sunna al-mufid malamin shi'a cikin littafin shi yake cewa ajma'a a immati a shirya. أو أجمع علماء الشيعة إثناء الشريعة أنه من لم يؤمن بالولاية فهو كافر يحل دمه وماله duk ya ce duk malaman shi'a isna a shirya sun yi ijma'i akan cewa duk wanda bai imani da wilaya ba kuma mu ba mu imani da ita ba wilaya da suka nuhi ita ce bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu wanda a khalifa shine ali sannan bayan ali sannan al-hasan sannan bayan Hassan sannan kusai sannan bayan kusai sannan 'ya'yansa waɗannan ina fata an gane to duk wanda sun kace bai imani da wannan ba duk wanda bai imani da wannan jininsa ya halatta dukiyarsa ta halatta shi yasa da shi'a sun samu dama duk lokacin da sun ga samun mulki to da sai sun kashe baki ɗaya don saboda su da aqidar su zubar da jinin ahlus sunna ibada ce shi ya sabi ya ibn alƙani ya ka je ka karanta da ya shiga cikin daula abbasiya khalifa ya yadda da shi ya jawo shi kusa gare kuma ya sa shi shine shugaban sojoji sai ya amfani da tattar ya ba su sirriya da za su shigo bagadada sai da ya kuma shi sarki ya khalifa ya da yadda da shi yana cewa ya sojoji kaza kaza kaza na cewa komi lahiya lau har tattar sun ka shigo a cikin garin baghdad sun ka shiga gidan khalifa sun kashe khalifa sun kashe ayansa sun kashe malamai sun ka kone littattafai na addini sun ka jefa wasu cikin ruwa to amma wannan ibn alqani in ka gaida in shi aka girmama shi kai mamaki hadda kuma ne na girmama shi cikin littattafansa a shi na suka cewa kana iya shiga kana in zaka shiga fada ta ahlus sunna kana iya shiga ya halatta ka shiga ka kai taƙiya kamar da ibn alqayyim ka nuna kana tare da su ta wannan shine ko yanzu ka diba cikin duniya duk inda shi a ta samu karfi ka ga abin da suka yi yanzu a iraq ni suke yi malamai na ahli suna suka kama tun lokacin da saddam ya faɗi malikiyar doka ni sun ka kama yi saboda haka in kana tattauna da wani ɗan shiya zai ce maka duk in mun samu iko duk lokacin suka samu iko za su kashe ahli sunna har na ko ina yanzu a ce sun samu shugaban kasa da sojoji kashe ko za su rika yi guda guda duk wani malami suna za su rika yi ta guda guda suna kashe to ko na'am na'am a cikin abubuwan da Eh, ya danganta da halin da ka samu ne ke bi sun yawa su da saukuta da gwanda sun taro na sun suka saboda haka kuma ana malamai na nan ana kwanciya ba a tashi amma mutane bayani suna da sanar jayin mutane suna shiga shiya eh, san insha Allah in Allah kaddari wata shekara na dawo za mu shirya da ni da malam faruku daura ta satuttuka kan shi a kawai insha Allah ta'ala saboda haɗarin suna da yawa duk inda shi'a sun kashe da suna. duk da tarihin shi'a ba su taɓa ba shi tun tarihin shi'a ba su taɓa yi ma musulunci dama ba ba ka taɓa ganin daular shi'a ta kahu ba sai in daular kafirai ta yi karfi a duniya tun da tarihi in ka ga daular shi'a ta kafu ta yi karfi to an samu wata dole yahuda ko ta kafirai su yi karfi sannan za ta kafu sannan baka taɓa gani da tarihi baka taɓa samu inda shi'a su sun haka musulunci ba wadda da'awa suke musulunci sannan kuma in kana da ɗan makaryatan mutane to ka zo da shi a tsakana babu cikin halittun ubangiji na mutane babu wanda ke su karya saboda addinin su baki ɗaya gini bisa karya 95% na addinin shi'a duka karya ce 5% hadisai na ingantattu suka musu tawuni su ba su akan ra'ayinsu suna fassara qur'ani da sun ga dama qur'anin ma nan ba su yadda da shi ba Ta kiya dai ta so kai ma ba su yadda da qur'ani ba suna da mushaf fatima kuma duk shi da yace ma wai a ƙarya ne wallahi ƙarya yake shi cikin zuciya ce ya san cewa bai da qur'ani ba ƙarya yake saboda zan kawo muku maganganun malaman su manyan manyan waɗanda ba su yadda da Qur'ani ba kuma bai bai iya inkarin wannan da littattafan da malaman sun karunta akan rashin yadda da alkur'ani kuma bai iya inkarin su ya ka da yace mata ki aina da Qur'ani kaza ƙarya yake ƙarya yake bai da Qur'ani ba saboda da itiqadi ne cewa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka sun katarta illa guda hudu to itiqadi ne cewa duk sahabbai sun canza Qur'ani sun canza Qur'ani saboda ka koya ce maka ya da Qur'ani makarici ne ƙarya yake bai da shi ba saboda bai iyawa yana son yin jaka da da'awa ya jawo ka bai nuna maka cewa wai bai da Qur'ani ba saboda kasan tarihin asalin ita shi ne kasan yadda yahuda sun ka lalata kiristaniti to haka sun ka so su lalata musulunci shi yasa al-yahudi ibn saba al-yahudi ya ce ya karbi musulunci karshen hilafatu umar da ya zo lokacin hilafatu usman sai rika dasa abubuwa har ya kawo ya jawo mutane kawaya waɗanda ba su da ilimi sun ka zo sun ka Usman Bore radiyallahu anhu har sun ka zo sun kewaye gida ne sun kashe Usman duk shi ya kada waɗannan abubuwa sannan daga nan sai da shi da mutane sun kokari sun ka shiga cikin jama'a ta sayyidina Ali radiyallahu anhu sun ka zo lokacin da abin da ya faru tsakanin Ali da eh, da ah, Ibrahim Ma'auya da Talha da Zubair har an gano an ittifaki ba za a yi faɗa ba za a rabu da safi kowa ya koma shikenan ta sai sun kato sun kai mitin shi na sauda abdullahi na sauda sun kato sun kai mitin kan cewa idan sun ka bari wannan wuta ta mutu a sai su zai toni don shi eh, ra'ayin saidina ali shi ne a ɗan dakata har sai lamura sun kwanta sannan a kama duk waɗannan da sun ka kashe sajina usman musu kifafi wanda kuma da ya zauna da talha da zubair sun ka fahimci juna akan kuma ya nuna musu wujahatun nazar tasu nashi kuma sun haga lalle wujahan nazar sai sayyidina ali ita ce akrab da a wannan wada'i ba yawa da su sai sun ka yadda da an ka aje gobe da sahi kowa za a wace kowa ya tafi kenan babu batun yaki sai sun ka to da dare sun kai miti shi na sauda da mutanen su sun ka ce da za a yi mun ka bari wannan abin ya to za mu shiga uku sai sun ka ce sun ka rabu biyu sun ka ce rabinsu rabinsu su tashi su sa tufafin sojojinsu talha da da zubair da aisha radiyallahu anhu sa tufafinsu tufafinsu su kuma eh, sai waɗanga da sun kasa sai su zo cikin kam eh, ɗin sai dina aliyu su rika kashe mutane da tattare su kuma waɗanda da adda tuwahi sai dina aliyu eh, jesh ɗin sai dina su sai su faɗa ma jama'ar sayyidina ba ma'auya ba sittin ba talha da bayar da aisha radiyallahu anha kaje da sun kai sai kawai cikin dare kawai ɗaya sai mutane sun ga ana waɗanda sun ga kawai an kama su farmaki sun hanga ai mutane ne masu daga sojoji sai dana ali sun ce sai talha da da zubair sun ce ya an kai haka shi? mun ittifaqi da shi sai kuma shi ali sai ga kawai wasu sun to sun afka mu yace ai an kai haka mun ittifaqi da shi to Allah ya riga kaddara ne. sai an ka fara yaƙi talha zubar da ga haka sai juya ya tafiya ce ya wurin yana tafiya wani ya bi shi zai yi sallah ya kashe shi ya kashe zubar shi ko sai dina talha yana tsaye yana kiran mutane su tsaya su tsaya su tsaya daga can sai an ka halba masa kibiya an ka same shi da nan sai ya faɗi ya rusu rasu radiyallahu anhu da kajiyar da sun kai sun ka zo wurin sun ka kawo farmaki wurin taguwa aisha shi ne aka ce masa jamal saboda kana bisa raƙumi to lokacin nan na eh, an ka kewaye aisha suna kariyarta nan an kashe mutane da yawa lokacin ha aisha ta aza an kashe dan eh, eh, yayarta abdullahi bin zubair don kasan jarumi ne sosai da lokacin da ta gaba rasu ba ko da an ga an ta kai bida ta yi ya kashe wajen mutum bakwai gawa tana bisa gare shi to an sassauke shi da likitan gane shi da su basa da ta faɗi ta yi da shuku to kaga na kashe baba ne su bar bin awa shi ba ma ya ba fagen to kaga yadda suka yi duk bitina su kama al'umma to daga nan na sun ka fara sai sun ka fara nuna cewa ma sai dina ali shine ubangiji din har ya kone su da wuta kuma sun ka dame shi a kufa in ya ba su umarni ba su bi daga nan sun kuma ga kadiya hawa da ce su kuma daga cikin su hawali sun ka fita daga nan shi abubuwa da fitinoni sun ka ta faruwa a duka suna cikin waɗansu hankali waɗannan fitinoni saboda haka ya tana da haɗari kwarai da gaske eh, ya danganta irin zuruf ɗin da ka samu kanka a kai saboda yana yiwa yana da zuruf ɗin suna da bambanci akwai inda eh, a shi yasa ko shekul islam bin taimiyya a cikin hajji sunna bai kafirtar da awamu shi'a ba saboda awamu shi'a ba su fahimci ni ake ciki ba saboda haka cikin hajji sunna bai kafirtar da awamu shi'a ba amma malaman su waɗanda duwa sun ka sun sa abin da aka kawai zandaka ce kawai kafirci an ka ɓoye cikin zuciya na bayanan mutane musulunci don an zaka ce musulunci wannan zandaka ce wannan zan daka ce Allah shi da dan wakil wa alaikum salam mafi yawan hujjojin su duk ƙarya ne ko kuma eh, dalilin da ya kasance shubuha dalilin da ya kasance shubuha sai su ɗauko hadisi cikin buhari ingantaccen hadisi ko cikin sahih muslim sai su kawo shi sai suka fi hujja da shi akan ra'ayinsu wanda ba haka malamai sun sara shi ba to haka suke waɗannan ba su wuce nan ko dalilin ƙarya ko shubuha ba su wuce wannan kuma dalilurka na ƙarya sun fi yawa nasu سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك